بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات مالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا cikin watan jimadal ula shekara ta 1428 hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina yau nawa ga wata muna ashirin da takwas ko wani abu mai kama da haka muna masu gode wa Allah da ya ba wa takanas ta bauchi zuwa wannan gari na azare don gabatar da muhadara ga 'yan uwan musulmai gari na azare ba gari ne da yake bako gare ni ba gari na aminai na ɗalibai abokanan karatu jaso na don Allah nake son su don Allah son da yan uwa suke min a wannan gari da kuma son da nake musu Allah ya sa ya zama dalilin tara mu a gidan aljanna gobe kiyama mun san hadisi da yake muttafaqun alaihi tsakanin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi yake cewa sab'atun yuzilluhumullah fi zilliki yawma la zilla illa zillu sai ce wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa Jama'a da suka yi soyayya don Allah ba sun so juna don duniya ba a'a riko da addinin Allah yasa suke son juna wannan jama'a suka yi rayuwa a haka suka mutu a haka masu a tsunduma ma aljanna gobe kiyama dalilin wannan akwai wani mutum hadisi riwaya ta muslim rahmatullahi alai da ya tashi zai yi tafiya don ziyara sai a shi a siffar dan adam sai tare shi akan hanya sai ya ce masa ina zaka je ce waje ka yana faɗan waje kaza sai ya ce me yasa zaka je waje ce zan ziyarci dan uwana ne me yasa zaka ziyarce shi yace saboda ina son sa dan Allah sai ya ce to Allah ya ce a maka albishir da cewa son da kake mata don Allah ya shigar da kai aljanna wanda yake bayyana mana soyayya don Allah na kai mutane aljanna Allah ya tara mu cikin gidan aljanna gaba daya bilagika mun taso ne don gayyatan dan uwanmu a musulunci fadilatul akh al-ustaz al-arus awwal bunu garba hafizahullahu ta'ala wa kassara lana amsalahu don gayyata ta dan uwanmu a musulunci bisa ga ya shirya wannan saboda alkhairi da ya samu na karuwa a rayuwa ya gabatar da walima a yammaci kuma aka gayyace mu mu isar da sakon Allah zuwa ga ƴan uwa musulmai nasalahu tabaraka wata'ala ay yaj'al ma naqul hujjatan lana la hujjatan alaina Allah ya sanya abin da zamu faɗa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ni'ima ta aure ni'ima ce wacce take mai girman gaske mun daman ƙari bi ma'ana ya je ƙaraye ni'ima ce wacce take mai girman gaske roƙon Allah da shi da uwar gida da amarya da ƴaƴansu da masu zuwa nan gaba idan Allah ya kaddara akwai Allah ya musu baiwar rayuwar musulunci da mutuwa akan musulunci Allah ya musu baiwa da husnul khatimah آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألدناهم من أملهم من شيء jama'ar da suka bi Allah zuriya su suka taimaka musu wajen bin Allah waɗannan bayan Allah gobe kiyama Allah yana gwama su ya kuma tsunduma su a gidan ana gaba ɗaya da shi da iyalansa matansa ƴaƴansa iyayensa jikokinsa tsara rasu a gidan aljanna gaba ɗaya mawdu'in da aka umarce ni na yi magana a kansa mawdu'i ne mai matukar muhimmanci shine na'imul janna wa azabun nar ni'imar da ke cikin aljanna da wannan mawdu'i bil haqiqa idan zamu bukaci buƙaci magana mai tsawo a kansa akwai buƙatan a shirya abin da bai gaza abin da za a shirya ya zama daura ce mai zaman kanta ba akan wannan matsala na na'imul janna da azabun nar falle ɗaiɗai wanda muna fata fil mustaqbal imma a shirya daura a kansa imma in bukata da kama a kawwana ya zama littafi ba zai gaza fefa da sittin ba akan kawai na'imul janna wa azabun nar ni'imar da ke aljanna da kuma azabar da ke cikin wuta mawdu'i ne da magabata sukan bashi muhimmanci iyaka a yau sabo da ambaton mawdu'in yasa wani lokaci sai muna ɗauka aljanna kamar wata ƙaramar ni'ima ce azabar wuta wani iya kwatanta ta da kamar wutan mai so ya ƙose ne mun gagare maudu'in adalci balle mu gane girman ni'imar aljanna da kuma girman azabar da ke wuta don kawo kai na gabatar da muhadara akan wannan maudu'i din na raba shi gida bakwai na farko al-muqaddima na biyu da ikon Allah a gagauce mu magana akan asma'ul janna salisan asma'un nar na hudu na'imul jannati na biyar azabun nar ahalil jannati wa a'malu ahalin nar akwai al-makhraj wal khatima Allah ya mana jagoranci al-muqaddima gabatarwa bisa ga ɗabi'ar dukkan annabawa da manzanni da Allah ya turo mana da suka fi iya wa'azi a duniya suka fi kowa iya tunatarwa a duniya wa'azinsu gaba ɗaya bai karewa bangaren ambaton ni'ima kadai ko kuma ambaton azaba kadai suna yin abin da bahaushe yake cewa wai taba karatu ba wai suna taba kiɗi ɗin ba ne sai dai suna taɓa karatu kuma suna taba hutawa suna taba ni'ima su taɓa azaba suna taba dariya su taɓa kuka suna kuma taba murmushi su taɓa tsumewa wannan shine tsarin wa'azin annabawa da manzanni idan mutum ya waye gari zai wa'azi kullum wa'azinsa ni'ima ni'ima ni'ima malamai suka ce bai goge a wa'azi ba idan mutum kuma ya zama wa'azinsa kullum wuta ne kawai faya faya faya brigade bayi da komai sai wuta suka ce shi ma wannan bai iya ba waye iya wa'adi suka ce wanda ya koyi da annaba da manzanni shine zai dan taba ni'ima ya taba azaba ya gutsuro ni'ima ya gutsuro azaba ya baka labarin ni'ima ya baka labarin azaba shi yasa Allah ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirina famana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna Allah ya ce ba mu aiki mubashirina fati la mako masu aljanna wa mundirina suna gargadin wanda ya saba Allah mako masa wuta faman amana wanda ya imani wa aslaha ya gyara aiki laihim wala hum yahzanuna masu irin wannan sifa ba sa tsoro kuma ba sa bakin ciki haka a bangaren manzanni yace annabawa yace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina in ji an yi bushara shine na'imul janna wa munzirina shine azabun nari kula ga wannan ban cika sha'awan kadai daman a yi magana akan azabar kadai ko ni'imar kadai ba akwai bukatan kulla alaka tsakanin su tare da cewa lokacin iya da kunci wa ma azalika Allah ya mana jawab gaba na biyu a gaggauce shine asma'ul janna sunayen aljanna dukkan abun da Allah ya bashi muhimmanci duk wani abun da ke da muhimmanci a wurin Allah idan ya tashi kira kiransa da suna ɗaya ko biyu ko uku yakan kira shi da sunaye birjik min babin misal dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi an kira shi da Ahmad wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad an kira shi da Muhammad illa rasulun qad khalad min qari guda hudu ma a cikin Ali Imran a cikin Ahzab ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah aya ta uku cikin suratu Muhammad wa amanu bima nuzila ala muhammadin na hudu cikin suratul fatih muhammadur rasulullah fari ruhama bainahum an kira shi an kira muhammad an kira rasul ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika an kira shi da annabi ya ayyuha ahallallahu laka taftagi marzata azwajik in ka dauki qur'ani saboda darajarsa ni'imar kiransa da su ba sa irgu ba a cikin takaitaccen lokaci Shi ne shine alqur'ani inna Kur'ana ya yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajiyan. kabira kabira shine azzikir inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafiduna shine al-furqan tabaraka alladhi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin shine burhan ya ayyuha an-nas qad ja'akum burhanun min rabbikum shine al-haqq qad ja'akum al-haqq min rabbikum shine ruh wa ruhan min amrina ma kunta kitab ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شيني موئذة قد جاءتكم موئذة من ربكم idan ka tara irin waɗannan sunaye na ƙur'ani ba wai Allah yakan kira shi da su don kawai ya bamu labari ba ne sai dai don mu ɗauki izina duk suna ɗaya idan ka duba iya karanta da kai saƙon ƙur'ani in an ce alfurqan abin da ke bambanta gaskiya da ƙarya mau'iza abun wa'azi ne ruhi rai ne saboda iya sa maka rai iya sa wa kafiri rai in ya muta da irin waɗannan makamanta sunayen a gaggauce in mun zo magana a kanta masu a cikin ayi huldi gidan dawwama saboda in an shiga aljanna ba a fita khalidina fiha babu wanda zai shiga cikin aljanna ya fita innal ladina amanu wa amilu salihati ka wala don darul khuldi ne gidan dawwama ne babu rana ɗaya a ce mutum yana aljanna yau ya gama zamansa an kore shi a duniya ne ake wannan kana kujeran mulki kana kaza kaza akwai ran da za a ce ba kai ba in ka ce za ka irga tsohon ciyaman ba za su irgu ba tsohon kansiloli tsofin kansiloli ba za su irgu ba tsofin gwamnati ba za su irgu ba kai tsofin shugabannin kasa ma ga sunan kace kace me dalili saboda wani abu ne na lokaci to amma aljanna fa dawama ake na biyu darussalam gidan aminci ne saboda udkhuluha bi salamin matukar ɗan adam ya shiga cikinta tashin hankali rikici rudani kunkin rayuwa hatta jarrabawa na musifa ɗan adam baya gani a cikin aljanna duk wani abun da yake na jarrabawa Allah tun kuɗe maka ita ce kuma jannatu adin aljanna ce wacce take adin kalmar al'adin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa shine kololuwar na kusan a cikin aljanna gaba ɗaya babu inda yake sama da al'adin shine asalin saman saman aljanna shi yasa Allah ya ce jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar don haka ita ce jannatu adin wannan suna ne na aljanna ai ita ake kira kuma jannatul firdaus aljanna ta firdaus da yace innal ladhina amanu wa Saliha salihati kana ita ce jannatun na'im aljannan ni'imomi me yasa aka ce na ni'ima saboda babu abun da dan adam yake bukata aljanna da ba zai samu ba Allah ya ji kanka rawi fitarsa ne zai cire wa salansa ya yi ta gudu da ita aljina tana kara ya ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi zai juya ya ce wannan kuma suwa wane ne a ce su kane rawu ne ya ce to mu nasa ne ya iya da mu jama'a sa shi muka bi Allah ya kai mu ya ce dole haƙuri da mu kuma ya ce in ya shiga aljanna babban dan giya zai zama irin dan giyan nan da kowa aljanna sai an yi taɗin ɗan giya duk inda ya kai shi ya kai don haka na'im aljanna ni'ima kuma idan ke cewa bayan darul khuldi ana cewa kuma jannatul khuldi akwai darul khuldi akwai jannatul khuldi duk wannan sunayen ta ne don haka sunaye na aljanna ɗaiɗai da suka tabbata a takaicen takaita a dunkulawa sunaye bakwai aka kira ta da su gidan dawwama ne gidan aminci ne gidan ni'ima ne gidan mororon ruwa ne gida ne ma'abociya 'ya'yan itatuwa duk waɗannan min asma'il janna inna Allahi azza wa jalla kowane karanta kwaya ɗaya za ka ga yana jan hankalinka yana jan hankalina yana jan hankalinsa yana kwaɗaitar da kai yana kwaɗaitar da ni mu gane ahammiya ku yi aiki don shiga cikinta mafhum tayyib a gaggauce wannan shi ya kawo mu ga magana akan wuta babu laifi mu fi tsananta koratarwa daga wuta ya shi muhimmanci daga aljanna din me da ya fi kowanne gamewa aka fi sani a ko'ina shine jahannama shi yasa Allah ke cewa wallazi ayati da lahum naru jahannam wanda suka kafirce da ayoyinmu suna da azabar jahannama kalmar jahannama cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alai imamul mufassirin ina zuwa kar abun yayi yawa dan yi hakuri ya imanin don a bashi ba mai Allah kuma ta yi kowanne shahara shine jahannam suna na jahannama shine sunan da ya tabbata Allah ya raɗa mata yace suna ne da yake asali a ajami shi abin da yake ishara gare shi shine abin na biyu daga cikin sunayenta akwai laza ko a ce laza ko a ce laza duk ismun min asma'in nar kamar yadda Allah yake cewa fa anzatukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa wal alladhi kazzaba wata tawalla wa sayujannabuha al-atqa rahmatullahi alai ɗaya daga cikin tabi'ai ya waye gari yana sai fara ɗauko ayoyin nan wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyasirhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى inna alaya lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula talazza karanta wannan aya yana cikin sallah sai kirjin sai fara kada gagara wucewa ya sake dawowa daga farko wal layl ya yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa dhakara wal untha yana isowa sa anzartukum naran talazza hankalin sai ya kara kadewa ya gagara ketare wannan aya din ya sake dawowa daga baya wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha hatta ila idza balaga ila qawlihi ta'ala sa'anzartukum naran talazza فوقف عند هذه الآية مرة أخرى ثم هاجر من هذه السورة إلى سورة أخرى وبدأ قراءتها نارا وتا تلظى وتكي قوني متن قبائل إن يئسوا نفرقوا سيطيا idan ya koma farkon sura idan ya dawo wajen sai ga dawa sai ga gara ketarewa da haka lazza sunan wuta ne sannan hawa sunan wuta ne fa ummu hawiya ma adraka makiya narun hamiya uwarsa shi wannan murid yace hawiya fa sa'ala Allahu azza wa jalla al makhluqin sai Allah ya tambaye mu gaba daya ma adraka makiya menene wa ma adraka hiya menene wannan suna sai ya ce narun hamiya sunan wuta ce da ke konawa don haka hawiya ismun min asma'in nar fa hawiya duk wanda aka ce uwarsa ita ce hawiya wuta to ya shiga uku a rayuwarsa wannan shine sunan wuta na uku na hudu daga cikin sunayen wuta akwai alhutama alhutama kan lalayin bazanna. fil hutama wama adraka muqada allati tattali wa ala al afida innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada kalla la yumbazanna fil hutama yace ba haka ba za a jefa shi cikin al hutama wani mutum wanda ya saba wa Allah wama adraka mal hutama me yake nufi da al yace narullahi al muqada wuta ce ta Allah wacce take mai huruwa ana bunka ta iyaka allati tattali wa alal afida ba su radiyallahu an yace wutan alhutama daga kan yatsa dan adam take farawa sai ta kono har kan zuciyarsa sai ta kona har zuciya take isowa narullahi almuqada allati tattali wa alal afida har a cikin zu na biyar akwai sa'ir sunan wuta ne wannan innal ladina yakuluna amuna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira don haka sa'ir ita ma wuta ce tusairul insani an kira ta da sa'ir saboda wani abin da take mutum za ta cinye namansa da romansa da fatarsa sai ta bashi kwarangwal babu tsoka a jikinsa akwai jahim luhu thumma fasluhu khuduhu ku damke shi thumma aljahima sallu ku jefa cikin wutar jahim mun san kissar aliyu ibn fudail ibn iyab alaihi rahmatullah matashi ne da yake bai wuce shekara goma sha takwas ba yusalli khalfa abishi yana sallah a bayan babansa idan ana karanta aya a qur'ani sai aka ambaci wuta takan sa ya faɗi ya suma wata rana ya zo bayan babansa ya tsaya babansa ya qara'ul qur'ana fi sala hatta balaga ila kaulihi ta'ala la tarawunna al jahim thumma la tarawunnaha ayna al yaqin thumma la tusalunna yawma idin anin na'im ana maganar wutar jahim aliyu ibn fudail ibn iyab sai fasaqata ala al ardi sai fada kan kasa take suma ya sake dawowa sallan isha babansa ya sake dauko ayoyi na qur'ani yana karanta cikin suratul haqqa hatta wasala ila qawlihi ta'ala khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira sluku ya sake faduwa ya suma auren har idan ana zaune a majalisin karatu malaman hadisi sukan ce a duba ko aliyu bin fudail bin iyad yana nan in yana nan sai a kaucewa ambaton hadisin da yake bada labarin wuta baya nan sai ambaci wannan hadisi din fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aliyu bin fudail bin iyad rahmatullahi alai wata ran ya zuwa tsaya a sallan asuba a bayan babansa yana karanta qur'ani ya dauko ayoyin cikin ma'ida an'am yana karantawa inda Allah yake ba da labarin yan wuta za a koro su za a kai su zuwa ga wuta uban yana fara karanta wannan ayoyi sai bawan Allah ya fadi yana fadi sai ransa fita a jikinsa da wannan ake masa kirari da qatilul qur'an wanda qur'ani ya kashe shi qur'ani aka baci wuta yayi tasiri a zuciyarsa to da extended ya ba duniya in ka ji an ce qatilul qur'an huwa ali ibn fudayl ibn iyad alayhi rahmatullah don haka wutar jahim na daga cikin munanan wuta baya ga wannan akwai wutar saƙar uslihi saƙar wutar saƙar ita ma wuta ne min asma'ir ismun min asma'in nan don haka wutar saƙar ita kuma yadda tsarin ta yake ta kauna mutum da ƙasansa ne sama na ƙonewa ƙasa na ƙonewa haka ɗan adam take ƙona shi sannan daga cikin sunayen wuta akan ce annar ita ma suna ne mai zaman kanta innal ladina ko kuma Allah yake cewa wal ladina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun maka annar shi ma suna ne saqar sunan wuta hawiya sunan wuta sai me annar sunan wuta sai me za sunan wuta waɗannan sunayen wuta guda bakwai da Allah ya laburta mana su cikin Qur'ani kowane kwaya ɗaya idan ka bi malaman tafsir irin bayanin nau'in azaba da Allah yake yi da ita kowace wuta kwaya ɗaya akwai irin nau'in azaba da Allah ya keɓance ke wa duk wanda ya aikata irin wannan aikin da ya dace a kai shi wuta ai ga wannan a gaggauce wannan shi kai mu gaba ta gaba shine magana akan na'imul janna ni'imar aljanna ayoyi da yawa a qur'ani sun bayyana mana ni'imar aljanna daga cikin waɗannan ayoyi akwai suratul hijir. Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin yake cewa lalle masu takawa fi jannatin suna cikin aljanna wa na'im da ni'ima duk masu takawa Allah yana tara su ya shiga da su cikin aljanna wa uyun wanda korama na ruwa ke gudana a cikin wannan aljanna din sannan sai a ce udkhuluha bi salamin aminin ku ci gaba da wanzuwa a cikin ta bi salamin tare da aminci aminin kuna amintu ga salama ga aminci aljanna sai ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin duk abin da ke cikin kirazansu na gilli sai Allah ya kwakwabe musu ma'ana alghillu alghillu wani da wani yan kasuwa ne to wani ya fi wani kwastomomi to wani da bai da kwastomomi sai wani ya fara gaba da shi yana hasada shine gillu wani da wani adishi sai ya fara hasada wani da wani masu kaza kaza ne wato ni'ima da Allah yake ba wani sai ya fi wani ko ina ana iya samunta a kasuwanci ana iya samu a karatu ana iya samu ko a wa'azi ana iya samu idan aka ce wani da yawa taru da yawa wani zai sai gaba a taru ba to na shaki cewa alghillu to sai karka wani abu a zuciyarka amma bayan Allah na kware tun a duniya suna cire shi me dalili saboda ni'ima kowace Allah yake bayarwa duk daukakar da Allah ya wani dan adam a duniya hassada bai saukar da shi haka kuma idan abin da Allah ya ba mutum sharri ne baka da bukatan ka ki wannan abun nan da man sharri ba a bukatansa shine wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan sai su zama yan uwan juna dan wannan gillin babu shi yanzu kuma suna kan gado na mulki wane zai kalli wane ya mattadi wane zai kalli wane ya haka Allah ya bamu labarin aljanna take kasancewa ba anan kadai ba zama a cikin aljanna idan za a baka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ba irin gidajen duniya ko irin gidan da ka sani a azare ko shi yasa Allah ya ce innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu wa fi dhalika mutanafisun wa mizajuhu min المتنافسون ayna yashrabu bihal muqarrabun sai ce kuma innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu آمنوا wa idha marru bihim يتغامزون innal abrar masu nagarta lafi na'im suna cikin ni'imomi ni'imar mata ni'imar abun sha ni'imar abun tsotso ni'imar wajen kwanciya ni'imar komai da komai ni'imatun ana ni'imatin alal ara'iki yanzurun suna kan kujeru gadaje na mulki suna kallon juna kana zaune anan in kana son kallo gimbiyar daga can wata aljanna sai ya kallo ta ba wai sai an dauki wani kwamfuta an jona an yi converting kaza to kaza a directly you can see her ba bukatan handset din zaka yi magana da ita girmanta ba karami bane hadisi riwaya ta imamul Bukhari rahmatullahi alaihi tace mafi talauci a aljanna yan alaro in akwai yan bara alaro iya yan baran aljanna wanda yafi kowa talauci wanda duk wanda ya rage tuwo shi zai ba in ana bayarwa in rigar ka ta tsufa shi zaka ba in ana bayarwa wanda in ana zakka shi za a bawa wato in a duniyance ne shi ya fi kowa talauci a aljanna to wani ba kaman duniya goma in an bashi abuja ɗaya ta ishe shi wani idan aka bashi wannan federal medical center kwaya ɗaya zai ce shi kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to aljanna ba haka da ga fiskokin su kana iya gane na zuratan na'im wato irin wani annuri na ni'ima da ga fiskar bahaushe yace wai labarin zuciya fuska dan aljanna daga ka kalli fiskarsa kai ka san lalle aljanna yake daga fiskarsa kana iya ganewa me dalili fiskar sa haka zai tsaya ya gyara hula a jikin bargonta a bargo shine miro din kwarai eh? kuwa <laughs> wato wani gardi abin ya ratsa shi ya ce eh? kuma yustauna min rahiqin maktum ana shayar da su daga wata giya rahiq wacce rike modern giya ba fa irin giyar duniya ba rahiq ta aljanna kuma khitamuhu misk murfin giyar ba wai murfin coca cola ne ko na sabin obba da almiski aka rufe ta gaba daya wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun to fa duk mai kwadayi duk mai buri to ga wajen buri nan ayi tsere tsere in dai buri za ka to ga wajen buri ba wai ka rika tunanin burin gina gida a duniya gida mai hawa uku gida da an yi numfashi zai rika amsawa ba ko ka samu bakar ka samu mota ka sa mata gida mai kaza kaza ka samu kaza kaza ba shine abin buri ba A ahammun abin buri shine inna burara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim amma masu imani kuma sai ce alal araiki yanzurun wannan shine abun buri duniya ka ta halal ba cewa aka yi kiba amma ba shine asalin abun buri ba abun buri shine ka bar duniya da imani almuhim ka bar duk mai buri a nan wurin ya ci gaba da yin buri na daga cikin ni'imomin aljanna a yanzu a duniya wani lokaci ruwan wanka kadai bala'i ne gare ka sai ka nema ka rasa to wai a haka ma kayi sa'a kana wurin da ake samun ruwa je ka wasu bangarorin kasar Nijar a rika yi a hankali wulgawan ya isa haka ko da Allah ya tashi sai ya buɗe mana wasu manyan komai a cikin aljanna duk abin da kake so haka zaka je kai ta ɗiba ba ce cefane ba biyan kuɗin ruwa ba biyan kuɗin phcn ba biyan kuɗin magaidan ko jinya baya aljanna da Allah ya tashi ba mu labari a cikin wannan cikin mutaffifin wancan cikin suratul qital sai ce masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min labanin fiha an labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladzatan lisharibin wa anharun min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ورضوان كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما جنة أكي الكوري garanti za a ba masu takawa Allah ya samu a cikinsu fiha a cikinta anharun akwai korama min ma'in na ruwa bai canja ba fiwa wata in an ce fiwa wata ba fiwa wata naira biyar ba natural fiwa wata natural sanctimonious and pure water wato asalin an ce pure water asalin pure water kar kai kwatancin wai faro kaza a wannan a wata kasar ma yanzu a duniyance faro bai wuce ruwan wanka ba ina lam ya taghayyar ko kadan bai canja ba launuhu wa fi kashay ghairu asin sannan wa anharun min labanin lam ya ta amuku akwai kuma korama kogi na nono wanda ɗanɗanansa bai canja ba wani zai ce to kuma ya yake baya canja a a ƙasa abdullahi ibn abbas radiyallahu an cikin tafsirin da ya fara wanda ibn jarir at-tabari rahmatullahi alai imamul mufassiri ne kawo yace gaba ɗaya nonon asalinsa ba nonon dabba bane shi sunansa kawai ya yi tarayya da laban na duniya ne amma ɗanɗano da daɗi da sos. ɗin ba a jikin saniya ko raƙumi ko tinki aka tatso ma ba haka kawai Allah ya kera shi original sannan wa anharun min khamri lazzatil lisharibin akwai korama ta giya mai daɗi ga mashaya giya saboda medically cutarwa nawa take a jikinka ka sha ta ka bugu baka san ina kake ba to giya ta aljanna ba haka take ba lazzatul lisharibin akwai daɗin ɗanɗano shi yasa kala rawi Allah ya ji kansa yace tunda bai sha ta duniya ba in aka je aljanna zai sha ya more iyakar morewa to kai ya ka gani ba haka bane ba za ka sha ka more ba ba ka yace shi zai kurbi giyan nan ya kurba iyaka ya more a ciki sannan wa anharun min asalin musaffa akwai kuma ƙorama da aka ware shi kuma korama korama na zuma da take tacacciya ta ba zuba korama nawa ka samu yanzu guda hudu kuma kar a ce na ruwa ka tunanin ruwan famfon FMC ko a yi maganar nono ka tunanin nono mai daga sha mai zaki ko a yi maganar zuba karen da mahanka a kauye wacce ba a gurɓata ta ba ko a ce giya ka tunanin bulda kwata-kwata ba wannan ake magana ba in ana maganar sunan kadai suka yi tarayya da na duniya abdullahi ibn abbas karkashin maganar da Allah ke cewa wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun yace mutashabihan suna kama da juna amma alaka su ta duniya yake cewa kwata kwata ba su da alaka min samarat dukkan 'ya'yan itatuwa da mutum yana iya samu a ciki duk abin da kake so na ice ka ci a aljanna free ne ba abin da zaka biya kuma babu abin da zai yanke yanzu ka dauka a duniya kuma fa akwai abubuwan da na duniya ba gaba daya aljanna za ka jana ga ka a kawo goro ba mafi sauki apple ka sha ɗari bakwai dubu ɗaya ka yi tatil sannan baya ga wannan wa maghfira akwai gafara daga wajen Allah wa ridwan akwai yadda daga wurin Allah Allah ya ce kamar huwa khalidun finnar Wasu ma'an hamiman faqata amma yanzu wancan da aka kira ni'imarsa aljannan nan zai zama ɗaya da wanda zai dawwama a wuta Wasu ma'an hamiman aka ba shi hamim faqatta am'a'ahu da yayyanka hanjinsa zai ya zama daya hada ghairu mumkin don haka wannan daga cikin ni'imar duk abin da kake so ka sha za a baka baka da matsala duk abin da kake so ka ci za a baka baka da matsala sannan bangaren mata a aljanna abdullahi ibn abbas radiyallahu ga wani garda ya gyara zama shi yanzu aka tabo daidai inda yake bukata malam matan ka nawa kwaya daya na asnal husna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu na farko akwai hadisi a muslim da ya kawo ana ba mutum mata special special mata special so mun taɓi sai a baka biyu na farko bayan an gama abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa matan hurul ain hurul ain matan da kake iya gyara hula a jikin bargon su wa azwajun mutahhara ba sa ko kaki ba sa fitsari ba sa kashi ba sa jinin nifasi ba sa jinin istihaba completely ba sa duk wani abu na najasa shi za ka ce mutahara ya ce waɗannan za Allah shi gafar mana shi yanzu aka dabo inda yake bukatar za a baka da biyar ya ce akwai kuma waɗanda ke ce abukar 'yan mata daban da aka ware su kuma ya ce sirin. ƙur'ani na abu ja'afar ibn jarir at-tabari rahmatullahi alai ya zo cikin bustanul wa'idin wa riyadu sami'in na ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi asar ne ingantacce za a baka abukar yan mata dubu hudu ɗazu an baka biyo duka wannan a cikin aljanna an haɗa rari akwai wanda daraja su ya kai kuma a karo saba'in a basu mutum ɗaya duk za a tara Allah shiga farta malam wannan wannan a janibin mata kenan sannan matan ma kuma ana ba su maza don iya cin abin da yake damun iyaye mata to ya su mazan mata mata ba nan kuma kadai ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace idan matar ka shiga aljanna da kai ita ce shugaban matan ka na aljanna kuma ba fa yadda take a nan duniya a babban kare haka za a kai maka ita aljanna ba duk wani wuri da za a yi fanal bitin a jikin da sai an yi an tattoshe don yanzu mata a duniya wata tana nan ga imani a mata manyanta ta aiko ya'ya goma sha uku yadda ka san tsohuwar roka ka dake to za a hada ta ta zama zanzan sai a kai ta aljanna kuma sai a ce ita ce first lady sauran karkashinta suke tana ba su command ne me dalili tana da experience in duniya yan ta samu na lahira su kuma na can suka sani ta juya da ce mai gida yayi da masara ta kare suka ce me ko masara su ba sani ba yaya da ba muka yi miya ba nama a'a ayi miyar ba nama su wannan sabon al'amari ne gari su ba san ana cin abinci ba naman ba ba su san akwai abin da ke karewa ba ma a duniya ka san iya karewa don haka ita shugaba ce a can duk yadda ka ga an bayar ita ce asalin gimbiya first lady din ita ce hudu su gaba daya shi yasa Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a faj'alna hunna abkara urban atraba li ashabil wannan su inna an sha'ana hunna in sha'a za a kera a kera a kera ko mu mazan ba haka alallan kwace za a kai mu aljanna ba duk wani abu ya sa sai an tayar an cike tsakanin haƙori da haƙori akwai matsala a daidaita can da can akwai damuwa a haɗe can da can yayi rami a mammaɗe ko ina sai an kuɗe an tabbatar komai ya zama zanzan wannan duk za a baka aljanna kaga mun kira abinci mun kira abun sha mun kira mata a cikin aljanna sannan gidaje da ake zama a cikin aljanna abdullahi ibn abbas radiyallahu an mutum gida mafi kankanta dubu biyar a aljanna a cikin wannan shine za a bashi kwatankwacin girman duniya goma shi shine wanda aljanna na karshe za a ce me burinka ga hadisi a bukhari ce yana bukatan ko kaman duniya sai a ce walaka mithluha ashara kana da kamanta goma to shi fi kowa talauci a cikin aljanna bayan nan a cikin aljanna gaba na gaba duk wannan ni'imomin wani lokaci ga mace kusa da kai damuwa sai hana binci na ci damuwa ya hana ka ce to a aljanna sai Allah cikin suratul hijr yace la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajina babu abin da yake shafa mutane cin aljanna nasab na wahala ko damuwa ko wani ciwon kai a'a ko ma ka rika dan jin wani dan hajijiya haka aljanna babu shi ba nan kadai ba tun kana shiga za a ce maka fa daga ka shiga ba fita ba shi wannan garantin ba za a fitan ba yafi komai daɗi to za a gaya maka automatic ba in ga shiga completely ka shiga kenan shine wa ma hum minha bi ba sa fita da ikon Allah a cikin ta haka za a tara mutum komai da komai a cikin aljanna a bashi idan muka ci za mu ci gaba da irga ababen aljandar jama'a ba za su kare ba wannan kadai ababen misal ne to a yanzu a rayuwa kawaye gari ba gajiya ba bakin ciki ga mata an tara ma kaya guda sama da dubu hudu ga ki an baka kasankwacin duniya goma ko sama da haka ga korama na kaza na nono na ruwa na zuma na giya an hada ma komai da kuma ba matsala ban yawo yadda kake so ga kololuwar ni'ima zaka ga Allah للذين أحسن الحسنى وزيادة Aljanna الجنة زيادة تفسير سلف سكت شيني جنن الله حديث بخاري ده مسلم رحمة الله عليكم كما ترون القمر في السماء لا تضامون في رؤيته kuma za ka ga Allah cikin aljanna ba abin da zai same ka na damuwa illa kailan salaman salama aminci aminci kake jin magana bayan nan hadisi a bukhari manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi baina mani da zamu rayu afwan na farko hadisin muslim yace ya akulu ahlul jannati fiha yan aljanna za su yi ta cin abinci a aljanna ka ci duk abin da kake so wani ya kada kai duk mai tarka naman zabuwa ne yanzu a duniya za ka ci duk abin da kake so a aljanna in na ce duka duk abin da yake na halal ba abin da baka da shi aljanna sannan abin da kake so babu iyaka sannan manzon Allah ke cewa wala yataghawwatsuna yan aljanna ba sa kashi da kai da matanka ba ma ba a daki a gidan dan ba a kashi yanzu a nan wurin daki kadai nawa ke cima kai ginin zamani wajen jefa kashi kadai nawa ka kashe wajen fitsari nawa ka kashe to wala yataghawwatsun wala yamtakhitun yan aljanna ko kaki ba sa yi ko majina ba sa fitarwa a su namiji baya kashi baya fitsari baya kaki baya majina duk abin da ka ci kai yake bin jiki kuma khalidina fiha abada za ka dawama har abada a cikin ta ba fita insha Allah ta'ala Allah ya dawama da mu Allah ya tsunduma mu aljanna Allah ya tsunduma mu aljanna Allah ya tsunduma mu aljanna gaba na gaba shine azabun nar azaban wuta gabanin wannan a cikin aljanna akwai abu ɗaya kuma conclusion hadisi bukhari da muslim manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa fil a'adatu ibadi hadisul qudusi ne Allah ya ce adattu li ibadi as-salihin na tanada wa bayina salihai fil jannati a cikin aljanna ma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba abinda ake baka aljanna idon ka duk ganin dadin da ya a duniya bai taba gani ba ka kaddara duk duniya ka zage kasashen nan to ni'imar da ke cikin aljanna wani balaraben kauye an sauka da mafhum rumfunan jiddan nan akwai wanda taba Allah shi gafarta malam ga 'yan uwa da suka gani to rumfuna ne an yi su iyaka da ya sauka haka ya kalla ya kalla ya she wannan rufan kan mai sama ne yayi ko aka ce me yasa ba bai dan adam ba zai iya yin wannan ba ya ce wannan rumfar da ya san mutum ba zai ba sai dai Allah yi to yayi sa imanin sa ya kai ya gaya masa abin da yake yi ai yayi sa'a sau da ka fil jannati ma la ainur ra'at akwai abin da ido baya gani wala udulun sami'at akwai daɗin da yake cin aljanna wanda kunne duk iya jin labari bai taba jin daɗin ba ka sa akwai jama'a da suka iya wajen kirkiro labari su baka yan shafa labari shu to in ma shafa labari da shafa magana jari ne da komai ba za su iya gaya mana ba dan adam da sai gaya maka duk iya ba da labari ni'imar da ke cikin aljanna akwai abin da dan adam bai isa gani ba bai isa kunnan su ya ji ba sannan wala khatar ala qalbi bashar akwai abin da zuciya duk iya tunani Bata duk iya tuna ka yanzu mai daɗinka a duniya iya tuna ka ko a duniya dan adam wani sai kure ka in an ce a gida ma gida mai kaza ya gina maka mota mai kaza mata masu faka an aura maka jari kaza ce jari nawa zai ce miliyan goma to ya baka duka sai kuma me dan adam ma duk matsalar ka a duniya dai a duniyan ce bisa ga abin da kake da shi na buri sai ma ba wannan fa a duniyan ce kenan to bai cikin aljanna sai manzon Allah ya ce ikra'u in shi'tum in ku zo karanta Allah ayat da Allah ya alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun babu rai da ta san me aka tanada musu a cikin aljanna babu rai da ta sani dukka kake jin daɗi kake murmushi kake gyara zama kake dan rintsa ido to duk labarin da aka baka bai kai kashi ɗaya cikin biliyan daga cikin aljanna ba amma sai Allah ya ce jaza'an bima kanu amalun sakamako ne na abinda mutane suke aikatawa aljanna ba a samu cikin kawai a ce mun yi sa'a a'a sai dai in mun yi aikin neman ta in mun yi aikin aljanna sai mu samu aljanna jaza'an bima kanu ya'malun gaba na gaba musifar azabun nar azabar wuta wa idza ra'atuhum min makanin ta ghayyuzan وزفيرا وإذا ألقوا منها ضيقا مرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا الله يتي وإذا رأتكم إن متى تقع إن متى من مكان بعيد daga wuri نيسا nisa da ana kawo mata daga nesa sami'u za su rika jinta wa zafira tana ambaliya ita wutar fusata take yi tana ambaliya abdullahi bin mas'ud radiyallahu an iya tare da ɗalibinsa mai suna rabi ibn khaisam rahmatullahi alai sai abdullahi bin mas'ud ya ga ana dafa ruwa a cikin tukunya ruwan yana ambali yana haurawa iya tashi sama sai ya karanta wannan aya wa idza ra'atuhum min makidin sami'u laha taghayyuzan wa zafira yana karantawa sai ce wannan fa a tukunya kenan yayi ga alahira dake tare da shi Rabi ibn Khaysam rahmatullahi alai sai fadi ya suma zuhu azha tai bai farka ba la'asar tai ya suma bai farka ba magariba tai ya suma bai farka ba sai isha tai ya suma bai farka ba sai bayan isha ya farka aka ce me ya sumar da kai ya ce wuta kaɗai ya gani ana tafasa ruwa yadda yake yi kuma abdullahi bin masud ya karanta kun min makanin ba'idin sami'u ta gayyuzan wa zafira yace karanta wannan aya da yi sai tuna azabar lahira ya yi gata lahira inda wannan ma a duniya ne wannan tukunya ke bala'i kaddara dauki dan adam a sashi a cikin tukunya da tukunya shayi da ake dafa ruwan shayi kada wannan kwallon shayin a sa dan adam a ciki a dafa shi yaya wannan wutar take ka duba gidan da ake dafa biredi a cikinsa kaddar dan adam aka saka a cikinsa ake dafawa me zai kasance ga hadisi a muslim manzon Allah tsira da aminci sabbata ga rage cewa narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam yace wannan wutar ta kusa duniya kashi ɗaya ne cikin saba'in ɗin wutar lahira in an ce wutar duniya kar ka ɗauka wutan da ke ɗakinka ko wutan da ke murfinka a'a ɗauki wutan nefa ta phcn duk ƙarfin wutanta duk power transformer duk ƙarfin kayin jidam bai wuce kashi ɗaya cikin saba'in ɗin wutar lahira ba za a ɗauko wutar jahannama a nufo mutane da ita mala'ika ɗaya idan ya zo gaba ga Allah ga mala'ika ɗaya idan Allah ya ba shi oda yakan iya mai da duniyan nan aliya ha safi da ha upside down amma idan za a kawo wutar jahannama hadisi a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yu'ta bi jahannam yawma izin wa laha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin ya alf malakin yajrunaha yace za a zo da wutar jahannama gobe kiyama yu'ta bi jahannam tana da taya ɗaiɗai wutar jahannama na da linzami ɗaiɗai linzami dubu saba'in belt da ake ɗaure ta da shi belt ɗaiɗai dubu saba'in kowane belt ɗaya mala'ika dubu saba'in ke ja bel dubu saba'in kowane ɗaya mala'ika dubu saba'in mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara ke jan wuta don su kawo ta filin kiyama mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara ke jawo wuta filin kiyama amma mala'ika ɗaya zai iya mai da duniyan nan aliyaha safilaha ya dirka ya mai da samanta ƙasa ƙasa sama idan Allah ya umarce shi da wannan iska fa Allah ya bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinukum mala'ika dubu saba'in suke kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ke dan adam za a dauka a jefa a cikin ta mutum ne da ka sani za a dauka a jefa a cikin laha taghayyuzan wa zafira kalmar zafir Sulaiman al-A'raj rahmatullahi alayhi ya fito da shi da ɗalibansa guda uku sai suka hangi kogi yana ambaliya da ruwa ambaliyan da kogi yake yi ka duba yadda kogi yake yi shine Zafir na wutar jahannama sai kalli ruwa yana ambaliya sai Sulaiman al'arar rahmatullahi alai ya karanta wannan aya again wa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha rayuzan wa zafira kalmar zafir yana karantawa Sulaiman al'arash sai fadi ya fashe da kuka ɗaliban da ke kewayensa mutane kusa kuwa ya fadi yana kuka a wurin Ya ce wannan fa kogi ke zafir yaya ɗan adam ya kasance a cikin kogi idan yana ambaliya fa kaifa binari jahannam fa kaifa kunu haza bi jahannam ka duba wutar da aka yi ta tsunami a nan wurin Indonesia ruwa ne yake ambaliyan wuta a cikinsa wannan fa a duniya kenan ruwa ne yake tafiyan kilomita 770 a cikin second daya 740 kilometers in a second per second ruwa yake tafiyan kilomita 770 a sakan daya a duniya kuma a cikinsa yake ambaliyar wuta wani bala'i ya wuce wannan ruwan da ake kashe wuta sai ga wuta a cikinsa da ke fita sai al'arash ana karanta zafir na wuta da ya kalli ruwa sai faɗi yana kuka ɗaliban da ke kewayensa fa sakata kullu wahidin mirhum a ƙasa yana kuka me dalili saboda halin wuta Allah ya ghayyudan wa zafira sai kira yaya za a jefa mutum a wutan inha makran dayyakan muqarranina da au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahid wad'u suburan kathira قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وإلى المتقون وإذا ألقها idan za a jefa 'yan wuta a cikin wuta akan ɗaɗɗaure su ne a jefa su wuri mai kunci bayyukan muƙarranina za a ɗaɗɗaure 'yan wuta yadda ake ɗaura goro haka ake ɗaura 'yan wuta a cikin da auku na halika bura za su riga cewa halaka mun shiku mun lalace maimakon a basu haƙuri sai a ce na tauma suburan wahida wad'u buran kasira a yau kada ku kira halaka kwaya ɗaya ku yi ta kira ba a ba su haƙuri cewa ake su yi ta kiran halaka da yawa abdullahi ya dauko hadisi daga manzon Allah sabbata a gare shi riwaya ta imamu muslim da imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi idan za a kai dan wuta wuta manzon Allah yake cewa nabul kafir haƙorin dan wuta kwaya ɗaya a bakinsa yace mislu utsan uhudu ne haƙori kwaya ɗaya da ke bakin dan wuta girmansa ya kai dutsen uhudu yaya ga sauran haƙoran gaba ɗaya kowane haƙori kwaya ɗaya ya kai girman dutsen uhudu ba dutsen azare ba girman dutsen uhudu wannan shine girman haƙorin dan wuta kwaya ɗaya ya ce wa ghilzu jildihi kan fatar dan wuta yadda ake kaurara ta ya kaurin ta zira'i saba'in ne tsawon hannu na da sai ka yi awu saba'in ne kawai kaurin fata sa kwaya daya a wata riwaya kafadarsa daga nan zuwa wani wurin a kafadar dan wuta tafiyan wata uku ne akan raƙumi daga nan bangaren kafadar zuwa nan wurin a wata tafiya a cikin hadisi riwaya na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ake sanya kujerar da dan wuta yake zama a kanta yace mithlu ma baina makka wa madina kwatankwacin tafiya daga garin makka zuwa madina ne wajen kilomita 500 shine inda kusa kadai ta tsaya kuma a cikin wannan hali Allah yace kullama nabijal juldallahum juludan ghayraha liyazuqul azab ko da yaushe fata sai a canja wata fata da tafi wannan jin zafi fatar yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe haka an wuta fata ana ƙara azabar ya rika sha ga kuma mala'iku a suna kula da shi ilazun shidadun la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa saba wa umarnin Allah duk abin da Allah ya ce a aikata suna cewa kawai sami'ina wa ata'ana umurnin Allah ba sa ketarewa ko na sakan kwaya daya su suke tsaye akan wuta suke azab da ya saba Allah ko wannan kafiri da ya saba Allah ya je wuta yan wuta idan suka wayi gari da suke buƙaci a wuta abincin su da ake ba su a wuta ana fitar musu abin da ke fita a jikin mazinaci da mazinaciya shi ake ba su a matsayin abinci daga cikin abin jinsu Allah ke cewa ta'aman za ghusatin wa azabun za gusa Abdullahi bin Abbas Ya yace ai da idan aka cin shi yana kama da kaya suna jin yunwa za su nemi abinci sai a basu idan suka haɗiye sai ya tsaya a makogwar yadda ka san kaya a wata ya ce kal hijara kamar suka haɗiye sai abincin ya zo makoshin su sai ya dakata a wurin ba gaba ba idan za su fito da shi ba zai fita ba idan za su haɗiye ba zai haɗi ba shine wa ta'aman za ghussatin wa azabun alim za ghussa ka dauka kaman kaya ko kaman dutse haka yake makalewa a makogarin baya ga wannan a basu wannan abinci a kara musu da abinci da Allah yake cewa bare da yace hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari' ta'amun illa min dari' dari' abdullahi ibn abdullah anhu yace shine abincin da ake basu tsatsamowa daga jikin mazinaci da mazinaciya wanda yake iya an su a wuta abin da ya fito a wuta burbudin wuta sai Allah ya kusa a cikin su abincin da suke ci idan suka yi complaining wahala ta yi wahala wahala ta yi wahala sai Allah ya umurce su da wutar jahannaman ita ce abincin da za su ci wutar da kake gani gaushi da ke cikin wutar sai su rika ɗauka suna ci a cikin cikinsu shi ne innal ladina ya na amwalal yatama zulman innama ya akulu na fi butunihim nar ta'amuhum nar wutan Allah yake ba suke ci wahala ta yi wahala sun ci wuta wahala ta yi wahala sai su nemi abin da za su sha abin da za su sha hamim hamim yadda hamim ya yi tsanani gare su suna ga azaba ta kai azaba suka nemi taimako suka nemi a kawo musu ɗau wa in yastaghithu yughathu ra'in kalmuhul yashwi wuju bi isa sharab wa sa'ad yastaghisu yughasu bima'in taimako wahala ta yi wahala yunwa ta yi yunwa kishirwa ta yi kishirwa sai a ba su abu kalmukul suna ɗauka za su kai baki bai isa bakin ba zai kone fiskar su gaba ɗaya daga zama har ƙasa bakin ba baya isa yake kona musu fiska daga sama har ƙasa fiska su gaba ɗaya kwarangwal ne babu nama a jikinta kalmuhul ya shur'uju. Allah ya ce bi isa sharab bi isa sharaf bi isa haza qaulul lahi azza wajen. Allah da kansa ya ce tir da wannan abun sha baki abun shan bai isa ba wa ma'a zalika ya kona fiska gaba ɗaya a zo a kara musu da ma'un sadid a sake dora musu azaba akan azaba kuma kullum wutar azaba ta karuwa yake zuwa gare su Allah ya ce kul azalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida almuttaqun fa ya ayyuhal muslimun kul azalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida almuttaqun azalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun wannan azaba shi yafi alkhairi ko aljanna da Allah ya alkawari ga masu takawa wannan shi yafi alkhairi ko aljanna da Allah ya alkawari ga masu takawa ayyuhuma khair ayyuhuma khair ya ayyuhal muslimun wanne yafi alkhairi wannan wutar ke da alkhairi ko aljanna قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون أيهما خير الجنة أو النار الجنة أو النار الجنة ربنا ayyukan yan aljanna Allah ya gaya mana ayyukan mai mashiga aljanna a dunkule a farkon mu'minun da ya ce kadi aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فهم الآدون والذين هم لأماناتهم وآدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون wannan su ne ayyuka na 'yan aljanna da idan muka yi alkawarin Allah ne zai ba mu aljanna Allah ya ce hakika mumina sun rabauta wanda suke da khushu'i a cikin sallarsu wanda suke ba da zaka a lokacin da ya dace su bayar da suke kiyaye farjojinsu ba sa biyan bukata sai ga matansu ko bayi da suka mallaka wanda ya saba wa Allah ya yi zina wannan su ne masu ketare iyaka bayan Allah na kware suna kiyaye amanoninsu suna kiyaye alkawuransu suna kiyaye sallolinsu su ne masu gado masu gadan aljannar firdausi kun fi ha khalidun za su dawwama a cikin wannan shine ayyuka yan aljanna akwai ayyuka na yan wuta na farko daga cikin ayyuka na yan wuta wanda ya kafircewa Allah innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran wanda suka kafircewa ayoyinmu Allah ya ce za mu shigar da su wuta don haka kafiri iya tafiya wuta baya ga waɗanda cikin ayyukan yan wuta suna yin ayyuka na shirka Allah ya kira wannan karra cikin Qur'ani innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar mara yana kai su huta a cikin musulmai al'usa masu zunubai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ce daga cikin masu shiga wuta akwai aljabbarun waɗanda suke suna da ƙarfin mulki za su iya kama kowa su karya za su iya lankwasa kowa za su iya kashe kowa za su iya zaluntar kowa baya ganin ya ce wal mutakabbirun akwai masu girman kai in an ce Allah ya ce su ce ba za mu yi ba manzon Allah ya ce su ce ba za mu yi ba ko suna ga Allah ba su ni'imar mulki a duniya addinin musulunci girman kai za su cuci addinin musulunci ko Allah ya ba su ilimi wannan zai sa su saba wa Allah su yi wa addinin Allah girman kai su yi wa addinin Allah kunnan uwa shego don haka almutakabbirun dizi a musulunci hum min ashabin nar su ma za kiyama hum almuslimun suna cikin musulmai wa ma'a zalika za su shiga wuta sai dai da malaman aqida ke fada musulmai suna taka mashi'atillah yana iya kai su aljanna in ya ga dama bi rahmatihi wa fadlihi in ya ga dama ya kai su aljanna su fito amma wanda suke shiga aljanna su fito kwana nawa suke a cikin wuta wanda suke shiga afuwar wuta su fita kwana nawa suke wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni ɗaya a wurin mahaliccinka kamar shekarun duniya dubu da ake irgawa ne wani hadisi ya ce ‘yan wuta da suke fara fita a wuta suna shekara dubu hamsin a wuta gabanin kwana ɗaya a wurin Allah kamar shekarun duniya dubu ne sai an yi shekarun duniya dubu sai Allah ya ce an kwana ɗaya a ƙara shekarun duniya dubu Allah ya ce an kwana biyu a haka sai sun yi shekara dubu hamsin subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya a cikin aljanna Allahumma arzuqna bil janna Allahumma arzuqna bil janna Allahumma arzuqna bil janna اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا بالنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم اللهم ارزقنا بالجنة اللهم ارزقنا بالجنة اللهم ارزقنا بالجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh uh, a gaskiya mun samu kanmu a cikin wani maudu'i mai ban wahala kan mai ban tausayi mai ban mamaki wanda gaskiya tambayoyin da malam na tambayi ke so mala amsa a gaskiya a wannan gabar zai yi wahala a zai yi wahala mu ba shi dama ya amsa su saboda kusan duka mun ga halin da muka samu kanmu a ciki wanda da da shawara ta aka bi ta farko da wannan maudu na farko saboda halin da muka samu kanmu a cikin yanzu amma ba sani ba ko malam zai haƙuri ansa ko da tambaya biyu ne na'am to mai tambaya ta farko ya ce don allah malam ina son kamin bayani akan hutun da ake yi alkamis da juma'a shi yana da asali ne a addini ko kuma ba shi da asali kuma haramun ne ko kuma ba haramun bane ba malaman lajnatul da'ima lil buhuth al ilmiya su Sheikh bin Baz rahimahullah su sheik abdulrahman afifi su sheik gadayan rahmatullahi alaihim a cikin littafin su na fatawa goma sha biyu suka ce hutu da ake alhamis da juma'a ya da tsari na addinin musulunci wallahu ta'ala alam ce wannan tambaya ce malam so mun ka kwadaitar da mu ainihin munanan kyakkyawan ayyukan da mutum zai shiga aljanna suna ambata a fan suratul mu'minun da Allah ya ce qad aflahal mu'minun bayan su Allah ya kara maimaita wasu a ƙarshen suratul furqan da ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al ardi hawlan wa idza ratabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أو لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وأميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما har zuwa qul ma wal ladina yaquluna rabbana har zuwa qul ma abu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum sawfa yakunu nizama ayoyi goma sha biyu na farkon sosai mu'minin mu karanta su ayyuka ne na masu shiga aljanna wanda Allah yake karewa daga wuta daga wa ibadur rahman zuwa karshen furqan ayyuka ne na masu shiga aljanna kuma a kare su daga wuta haka cikin suratul ra'adi Allah ya kara kawo wasu daga cikin wannan أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل zuwa ƙarshe don muka karanta ma ayyuka ne na waɗanda Allah zai kai su aljanna Allah ya samu a cikinsu. su wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. kafin mu karanta tambaya ta ƙarshe akwai lakcoci da malam ya yi guda uku ko kuma fudu kuma an tafo da kasar din wanda yake bukata sai ya zo waje ya samu kasar din wato lakcocin akwai alamin tashin alkiyama da kuma aure don Allah wato mari mai fisa sabilillah aure ni don Allah sannan akwai lakcar yau mai take ni'imar aljanna da azabar wuta shi ma za a samu kasar din a waje insha Allah cikin ikon Allah da ya dasa na mai wannan tambaya ce malam ina da tambaya shine ya'yan annabi yaqub annabawa ne ko kuma annabi su ne kawai annabi afakallahu annabi yusuf shine annabi da Allah ya kira su yace waje anna minhum a'immatai yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yusuf daga yaqub yaqub daga ishaq ishaq daga ibrahim alaihi salam wannan shine wallahu ta'ala alim Ah. to bisa ga tsari da kuma foto da muke son biyo malam za mu dakatar da wannan tambaya a daidai wannan lokaci muna fata waɗanda ba su ji su ba da Allah sai a muna afa a yi haƙuri an gani halin da muke ciki sannan in Allah ta'ala ya kai mu wani lacca ta gaba to insha Allah inda tambayoyin suna nan za mu ƙoƙari mu ga an bai malam ya ansa nan tambayoyi kuma ina ga za mu kira shi malam aula addu'a in yana kusa in kuma zai iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana musulmai ina neman addu'a ta alkhairi daga gare ku ina roƙon kada ku manta da ɗan uwanku miskini fakiri makaskanci a wurin Allah a cikin addu'oin ku ina da bukata a wurin Allah maza da mata ku taimaka min da addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi وعافنا فمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه يسل يزل ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم